Sojojin ƙasar Kenya sun ja daga a garin Garisa, bayan harin ta'addancin da aka kai ranar biyu ga watan Afrilu. Ƙaramar hukumar Garisa da kuma waɗansu ƙananan hukumomi uku da ƙungiyar Alshabab take yawan yi wa barazana suna ƙarƙashin dokar hana fita ba dare ba rana. Garisa ta fuskanci yawan hare-haren bama-bamai da gurneta cikin 'yan shekarun nan da ake ɗora alhakin kan mayakan Somalia sai dai bai kai wannan muni ba. Ɗaliban da suka tsallake rijiya da baya waɗanda suke jinya a asibitin Garisa sun ba da labarin irin munin abin da ya faru ranar. Wata ɗaliba mai suna Quintin Ayango ta ce ta tashi da safe domin ta karatu lokacin da aka fara kai harin. When I moved out, I saw other three strange people. with a gun. I stood for a moment, then from there I decided... Lokacin da na fita waje sai na ga waɗansu mutane uku da ban saba gani ba da bindigoginsu sai na ɗan tsaya. Daga nan na tsaye da shawara kada in koma ɗakin, amma na nemi wuri na ɓoye. Tawuni tana jin ƙarar harbin bindiga daga inda ta ɓoye lokacin da aka kashe abokanta ɗalibai a wani aji da ke kusa. If it is Garissa, I don't see me coming back. Kamani, if it is anywhere apart from Garissa. In dai Garissa ne ban ga yadda zan sake dawowa ba. Idan wani wuri ne ba Garissa ba, zan ci gaba da makaranta ta. Ƙungiyar Al-Shabab ta ce harin ramuwar gayya ce saboda yadda ake tozarta wa musulmi a ƙasar Kenya da kuma rawar da ƙasar ke takawa a Somalia. Sai dai nan da nan musulmi da ke ƙasar Kenya sun kushe wa ƙungiyar ta'addancin. waɗansu shugabannin musulmi har ma kira suka yi da ta sakeyar 'yan ƙasar somalia da ke gudun hijira a kenya zuwa ƙasarsu shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta a cikin jawabinsu ga ƙasa rana asabar ya ce 'yan ta'adda suna ƙulla ya kai hare-haren ne a cikin ƙasar kenya ya kuma yi alkawalin ɗaukar ƙwararan matakai kan waɗanda suke da hannu We will not allow them to continue their lives as normal. The full force of the law will be brought to bear ya ce ba za mu kyale su su ci gaba da rayuwarsu yadda suka saba ba za a ɗauki matakan da doka ta ayyana fiye da abin da aka yi a shekarun baya a halin da ake ciki kuma waɗanda harin ya shafa suna ci gaba da bimbini a wata cibiyar tantancewa da ke garisa ma'aikata suna tantance ɗalibai daga cikin ɗalibai sama da ɗari takwas da ke jami'ar domin sanin waɗanda aka tantance ko suna da rai ko kuma sun mutu. David Mukiri wani malami a wata kwaleji da ke makwabta yana bin jerin sunayen ɗalibai da kuma amsa wayoyin iyayen waɗanda har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba waɗanda hankalinsu ya tashi. It's uh, traumatizing, Abin tada hankali ne, babu shakka, ko mu ma da muke jami'ar da ke kusa abin ya tada mana hankali, saboda ba mu san abin da zai faru ba nan gaba. ba mu sani ba za a yi fama da bakin ciki wannan hari a cikin garisa da kuma kasar kenya baki ɗaya na lokaci mai tsawo kuma duk wani matakin da gwamnati za ta ɗauka na mai da martani zai ƙara da hankalin jama'a ne kawai al'ummomi a nan za su iyakar ƙoƙarin su haɗa kai duk da ƙoƙarin da ake yi na raba kawunan su.